DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannunku da warhaka. Muna muku lale marhabin zuwa kashi na biyar na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne. su jamila da balaraba matasan nan 'yan matan nan guda biyu 'yan uwan juna tare da babar su ramatu sun bar garinsu don su guje wa azzalumin baban nan nasu kuma miji ga uwarsu yanzu dai suna zaune ne a wani karamin gari da ke nahiyar afirka mai suna mararraba a 'yan kwanakin nan sun samu sababbin abokai wato nura da saratu waɗanda su a titi suke rayuwa a wancan kashin yaran sun gano cewa babarsu na fama da rashin lafiya ta yanke shawarar zuwa ganin wani mai magani a ƙauye inda za ta ɗan zauna na wani lokaci. Kafin Ramatu ta yi wannan tafiya ta bar amanar 'ya'yan nata a hannun sabuwar ƙawarta Maryam don ta kula da su a yayin da ba ta nan. Ramatu ta amince mata ne saboda ita Maryam tana aikin sa kai a wata ƙungiya mai kula da yara. Ta kuma nemi wata alfarma a wajenta ko ta mecece? Bari mu saurara mu ji. Taken wannan kashin na yau shine zancen sirri. Yau dai ranar Juma'a ce da daddare. Za mu kuma saurari su Jamila da Balaraba a gidansu. Kuma zuwan Maryam kenan. Sannunku, na zo ne na ga lafiyarku. Kuna lafiya dai? Lafiya muke. Wallahi ina matuƙar kewar mama Anti Maryam. Eh to na zo muku da wani labari ne daga wajen babarku. Menene? Ta samu sauki ne? Yaushe za ka dawo? ta ce na baku wannan wasikar idan ba ta dawo bayan sati ɗaya ba ina ma yauwa gata mun gode menene jamila bari dai mu gani ku dakata ku ta ce wannan wasikar ku ne da ita ban san me ta kunsa ba kuma ta ce na baku waje idan za ku buɗe ta don haka ni zan tafi gida sai ku karanta ko mun gode anti maryam idan kuna buƙatar wani abu ku yi mini waya sai da safen ku to anti maryam sai da safe bude jamila bude ambulan din mana bude. amma me zai sa mama ta bawa wa anti maryam wasiƙa maimakon ta mana waya me to me yasa kina jin wani abu ya faru ne eh to za mu gani bari na bude ambulan din. zuwa ga jamila da balaraba idan dai har kun karanta wannan wasiƙar to ba na duniya na sanar da magabata na na lallahi wani kai ina ba ja hujja da ka saba laraba mu karanta duka na daɗe ina fama da rashin lafiya kuma dama likitoci sun faɗa mini cewa tawa ta kusa ƙarewa mai maganin da na je wajensa yana zaune ne a ƙauyen da iyayena suke kuma nan ne na fi son na mutu in haka aka kaddaro mu na kawo ku mararraba ne don na cece ku daga wajen babanku ku samu ku zauna lafiya rayuwarku za ta fi kyau a mararraba na tsara cewa za ku zauna ne a gidan da muke ciki kuma na ɗan tanaji wasu kuɗi saboda ku anti za ta taimaka muku da duk abin da kuke bukata akwai wata wasiƙar a wannan ambulan ɗin ku ba wa anti maryam ita ta san me za ta yi a kai. ta san me ku yi takasansa. don ganin cewa babanku bai gano ku ba jamila ki daure ki kula da yar uwarki sosai ki ma balarabe ki daure ba abin da zai same ku zan cika da tunanin ku a zuciyata ina kuma ƙaunar ku sosai ni ce mamanku mama ta tafi dabar mu tafiya ya zafi balaraba kada mu faɗa wa kowa ya kamata mu yi tunani a nutse akan abin da za mu yi <laughs> Nura, wannan karar ragar ta buɗaɗɗiyar tagaci a wancan gidan. Haka fa, gwangwanin ya shige kai tsaye. Kai, menene haka? Kalli Nura, Jamila ce, Jamila sanninki. Ah, ashe Saratu da Nura ne. Ya kuke? Mu je wajenta Nura. Eh, to mu je mana. Lafiya dai ko Jamila? Na ga kina kokarin yin murmushi, amma kuka kike yi. Me ya faru Jamila? haba ba komai jamila mu a titi muke rayuwa mun ga abubuwa da yawa faɗa mana abin da yake damin ki ta yi mu taimake ki a e eh mana ai duk mu ma mun san cojin ai kai nura a to me faru mm. to ku shigo ba komai dai ku eh yaya dai laraba ya faru ba mai da kowa ah. ina wawar taku take babu ita baban mu ta rasu ayya sai haƙuri mm. banu tafi ba ku wuri ko hafa nura menene jamila balaraba kada ku ji komai muna tare da ku idan kuna buƙatar wani abu a gaskiya ba ma so kowa ya ji dama ni kai na son maganar sirri kai nura wai menene wai kada ki damu kin ji jamila ba wanda zai ji amma to menene mu ta sha fama da rashin lafiya don haka ta tafi wajen mai magani a ƙauyen da babarsu take amma gashi ta rasu yanzu gashi ba mu da kowa kuma gashi ba ma so babanmu ya gamu amma mu ɗauka babanku ya mutu ai ba haka ba ne mun dai ce haka ne don kada mutanen wannan garin su ce ina babanmu guje masa muka yi saboda koyaushe abu yake ga masifa abin ya ishe mu kuma ba mu sani ba ma ko yana da rai amma duk da aka tsoro muke kada ya gano mu me zai hana mun san hakan amma ya kamata ku faɗa wa anti maryam ita ce take kula da ku ko kuma na san kun amince mata to ta ma za ku iya ɓoye mata wannan kuma don me ma ba kun yi alkawari za ku taimaka mana ba to wannan shine sirrin da muke so ku riƙe mana ko anti maryam kada ta sani me zai hana ba me ji kai wannan taga ina kokarin rufe ta sai gwangwaninku ya shigo ta nan ah, na faɗa miki basaratu na iya zira ƙwallon raga fa to dai mu za mu tafi kada ku damu ba mai jin sirrinku daga bakinmu sai an jima to mun gode sai an jima shikenan sai an jima an yi walƙiya aisha me kike a nan mm, dube su berayen kasuwa sun fito daga gidan wasu waɗancan wawayen dama za ni ce ta tar da muje je mu ko ba haka ba ne kin ga aisha ki shiga hankalinki ba mu da lokacin irin ki zo mu tafi saratu kada ku damu ba mai jin sirrin ku daga bakina <laughs> shirman banza nan gaba sa dingar fatagar su sosai yauwa jamila da ke balaraba na ji daɗin nunnuna muku wajen aikin wannan ƙungiya ta gidan sabuwar rayuwa na yi shekara ina yin aikin sa kai a nan mun taimaka wajen kyautata rayuwar iyalai da dama musamman ma yara da kyau kai amma abin ya yi anti maryam kai yaran nan me ya same ku ne na me kika gani na lura da yadda yanayinku ya canza tun lokacin da na kawo muku wasikar babar ku satin da ya gabata na ga hankalinku na wani wajen kuna kuma saurin fusata menene wasikar ta funsa ku faɗa mini mm, kawai ba mu ji daɗi ba ne mama ba za ta dawo da wuri ba haka ne anti maryam muna kewarta ai dole ne ku yi kewarta ni ma ina kewa hirar da mukan yi da ita a kasuwa haba ke balaraba kukan me kike yi dole ne fa mu daure 'ya'yan nan kun ga fa na kawo ku nan ne saboda babar ku ta faɗa mini cewa ke Jamila kina wani aiki akan hakkin yara haka ne yawancin yaran da suke a nan sun yi fama da rayuwa mara daɗi amma yanzu ga sunan sai labari kamar yaya misali kun ga waccan yarinyar iyayenta sun so su mata auren wuri na gane waɗannan yara sun shiga damuwa sosai amma a nan ba abin da zai dame su irin rayuwar da suka yi a baya ta nuna cewa sun yarda da samun canji mai amfani kuma a shirye suke su zama abin koyi ga sauran yara bisa wannan canji mai amfani da suka samu game da hakkin da suke da shi gaskiyar ki anti maryam wannan wata babbar dama ce a gare ni a nan muka kawo ƙarshen wannan kashin na yau Jamila da Balaraba dai suna son sirranta batun mutuwar babarsu, amma kuma da alama 'yar ajinsu Jamila wato Aisha ta ji su suna maganar. Shin za su kuma iya ci gaba da rayuwa a wannan yanayi? Kuma yaya za su yi da wannan rayuwa ta kadaici? Su sarar da Nura kuma sun saba kula da kansu, ta yiwu suna da wata mafita. Ko kuma su Jamila da Balaraba za su canja tunaninsu su faɗa wa Maryam gaskiyar magana? Idan kuna son sake sauraron wannan kashin ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Sai mun sake saduwa a shiri na gaba ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.